dan adam da kuɗi. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole tare da ni Rukayya Abba Kabara. A wannan makon shirin namu zai yi nazari ne akan neman taimakon da mahukuntan Najeriya suka yi daga Bankin Duniya wajen farfado da tattalin arzikin kasar da ke neman durƙushewa. Sai ku biyo mu domin jin abin da shirin namu ya kunsa wanda wakilinmu Kabiru Yusuf zai jagorance mu a cikinsa. Kabiru gare ka. tun a farkon shekarar 2023 ne dai tattalin arzikin najeriya ya shiga wani hali kafin daga baya faɗo darajar kudin kasar wato naira ta ƙara taimakawa wajen gurgunta shi ganin haka ne ya samu kutan najeriya suka fara lalubo hanyar da za su bi domin farfaɗo da tattalin arzikin kasar dalilin da ya samu hukuntan suka garzaya bankin duniya domin ya kawo musu ɗauki saboda haka ne manajan daraktan hada-hadar bankin wadda ma'ana jade da tawagarta suka yi tattaki zuwa najeriya inda suka gana da makarban gwamnatin kasar har ma da shugaban kasar bola ahmed tinubu ga abin da manajan daraktan take cewa Haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Bankin Duniya abu ne da yake da muhimmanci kuma mai cike da kyakkyawan fata. Saboda haka mun zo ne tare da mutane na mu tabbatar da ci gaban hakan. Muna son ganin dukkanin tsare-tsaren da gwamnati ta sa a gaba na bunƙasar tattalin arziki sun cimma nasara. Wannan shine dalilin zuwa na Najeriya kuma na ji daɗin dukkanin tattaunawar da na yi da masu ruwa da tsaki ciki har da shugaban ƙasa kuma muna muna sa ran hakan zai kai mu ga farfado da tattalin arzikin shi kuwa masan tattalin arzikin kasa malamin shehu aliyu danganta matsalar da tattalin arzikin kasa ya samu kansa a ciki yayi da sakacin da ya ce maguntan kasar suka yi To tattalin arzikin Najeriya a wannan yanayi yana cikin mawuyacin hali saboda ana cikin wato tashin hankali na tsadar rayuwa saboda galibi kudade ba shi a hannun mutane gwamnatoci da dama irin aikace-aikacen da suke ba aikace-aikace ne da ke sauke farashi ba aikace-aikace ne ma galibinsu da ke kara hahon farashi saboda ba a yi tanaje tarajen abubuwan da za su rage ci gaban hahon farashi a tattalin arziki jikin ba wanda abubuwa ne waɗanda suke kai tsaye sai an yi su shine abubuwan da ya shafi cin hanci da rashawa da kuma mutanen da ke zagaye da tattalin arzikin waɗanda ake ce musu speculators wanda suke cikin kasuwan kuɗi suke canza farashi san da ga dama saboda haka tattalin arzikin yana cikin moyacin hali alai shaibu mikati hamjani dan kasuwa ne kuma ya ce neman taimakon bankin duniya domin farfaɗo tattalin arziki tunani ne mai kyau ba laifi ba ne gwamnatin najeriya ta nemi tallafi daga bankin duniya don a ba ta shawarwari ko kuma a ƙara mata shawarwari a kan yadda za mu shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya musamman a kan fannin tattalin arziki. Za a fahimci cewa darajar Naira tana ta faɗuwa warwas kuma duk abin da ke ganin ya kamata a yi gwamnati ta yi iya ƙoƙarinta amma matsalan ta ƙi ci ta ƙi cinyewa. anya za a ce najeriya ita kaɗai ne take cikin wannan matsala ko kuma ita ta fara samun irin wannan matsala a ba mu kaɗai ba ne to ashe ko ga idan akwai wasu ƙasashen da suka taɓa irin wannan samun irin wannan matsalan ba abin mamaki ba ne babban bankin duniya ya zama a nan ne to wajen da za ka iya samun kundin bayanan ya wata ƙasa ta yi ta shawo kan irin wannan matsalan a nasa bangaren masanin tattalin arzikin kasa dr isa abdullahi cewa ya yi dangantaka tsakanin banki na duniya da najeriya ba wani abu ne illa kawancen bera da mage domin a cewarsa banki na daga cikin waɗanda suka rusa tattalin arzikin na najeriya bankin duniya nan da su da hukumar lamani ta duniya wato IMF su ne suka yi kai goro da mari cikin Najeriya tun 1986 suke ba wa ƙasar nan bashi suke sa mana waɗansu ƙa'idoji wayanda tun daga nan ƙasar bata sake bata sake ɗaukan miƙati ba gaskiya ni idan aka bar ni ba wai wani alfanu fa suke kawo ƙasar nan ba fa a ra'ayin mai sharhi kan al'amuran da shafi al'umma honorable bashir dan musa najeriya ba ta buƙatar shawarwarin bankin duniya a wannan fanni duba da irin fitattu kuma gwagun 'yan najeriya da ake da su waɗansu kai fice a fannin tattalin arzikin ƙasa a halin da ake ciki yanzu ɗaukar shawarwari na hukumar bankin duniya ba shi ya damu najeriya ba kuma shi ya damu mutanen najeriya ba abin da nake tunani ya kamata a yi duk shawarwarin da ya kamata a bada a najeriya akan kowane irin fanni ne ko bangaren tattalin arziki ko bangaren siyasa yan najeriya mu kanmu muna iya shawarwarin kuma a amfani da su kuma a ga an ci riba saboda shugaban kasa ya dawo ya kula da shawarwarin da muka bada mu yan kasa yan Najeriya akan mahita ga kasar mu ta Najeriya bangaren tattalin arziki ya dauki wannan shawarwari a amfani da su ya kamata ya maido hankalin shi na ya za a yi najeriya samu sauki ya za a yan najeriya samu saukin rayuwarsu wannan tsadarwa da ke faruwa ya za a samu sauki shi ne magana yanzu amma rashin abu miƙati ya ce neman shawarar bankin duniyan abu ne mai kyau kuma mai amfani domin hausawa kan ce aikin mai shawara baya ɓaci Babu shakka Najeriya Allah ya albarkace mu da masana da yawa kala-kala masana ne wajen tattalin arziki masana ne wajen kimiyyar lafiya ko yanayi ko an haƙo ma'adanai babu wani sashi da Allah maɗaukakin sarki bai albarkace mu da masana ba gwargwadon hali ba wai a cikin najeriya kawai ba muna da su a ƙasashen duniya daga ina muka samo dr ungozi okonjuela yar mu ce ta najeriya amma mazauna amurka ta yi aiki a babban banki aka lalubo aka zo aka bata mm, minista akan harkan kudi a najeriya ma'ana kada mu zauna mutum ya rinka tunanin ni ina da ilimin da zan iya samun maganin abin da ya addabe ni sai dai a cewar malamin sha'u duk shawarwarin da bankin duniya ka iya bawa najeriya ba za su yi amfani ba har sai an samu samu jajirtattun shawagabanni sai fa an samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan sannan kuma suke da ƙoƙarin kawo canji a ƙasan domin duka abin da yake faruwa a ƙasashe masu tasowa su kuma daga afirka za ka iska cewa sai an samu shugabanni jajirtar da yake ƙarin bayani kan taron nasu ministan kuɗin ƙasar wale edun cewa ya yi baya ga tallafin masu gidan rana da bankin zai baiwa najeriya taron nasu ya kuma ba da ƙarfi a wasu fannoni da dama da suka haɗa da emphasis was on increasing resources to Nigeria. improving electricity access. Taron namu ya kuma ba da karfi ne wajen karin tallafi ga Najeriya da kuma bunƙasar wutar lantarki, ba da cikakken tallafi wajen bunƙasar harkokin kimiyya da fasaha, duk a yunkurin da muke na lalubo hanyoyin ci gaban ƙasa wanda zai kai mu fita daga halin fatara. Out of poverty. To madalla. A ranar goma ga watan da muke ciki ne shugaban bankin Access a Najeriya Herbert Wigwe da mai ɗakinsa da kuma wasu daga cikin 'ya'yansa suka mutu a sakamakon haɗarin jirgi mai saukar angulu a Amurka. Wigwe ya taimaka matuƙa wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya ta fannoni da dama. da kuma inganta harkokin banki a Najeriya. To game da wannan rashi mun tattauna da Dr. Kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, wanda ya yi mana bayani a game da gudunmawar da marigayin ya bayar ta fannin tattalin arziki. Rasuwa ta Dr. Wigi ba karamar wato rasuwa aka yi ma bankin access bank ba wanda yake na ɗaya a cikin bankunan najeriya sannan kuma da kasuwa hannayen jari in ba mu manta ba shekaru 20 da suka wuce lokacin da shi da ai suka sayi access bank access bank yana cikin banki na 95 amma suka ce suna ƙoƙari su maido shi ya zama cikin bankuna guda biyar na najeriya da yadda allah bankin na access bank shine na ɗaya a najeriya daga 95 ba na biyar ba ya zama na ɗaya so kaga wannan mutum ne wanda za a ce gaskiya duk yadda ake tsammanin maja da acquisition shine na ɗaya bai da na biyu a nan ƙasar najeriya bayan haka shekaru biyu ya shiga pension fund a cikin ɗan lokaci kaɗan ya sai manya-manyan a pension wanda ba a taba tsammanin za a sayi su ba kamar sigma kamar premium kamar arm wanda ko a tunani ba a tunani za a sai da su amma mutum nan ya iso su so saboda haka a harka hannayen jari bai da na biyu to kuma a harka hannayen jari yadda ya ɗaukaka access bank gaskiya komi ya ce zai kai access bank za ta iya zama domin duk wani banki da ake takama da shi a najeriya sai da access bank ta zo ta share ta wuce da shi so gaskiya ba karamar asara ba ne amma dai ba yadda aka iya Allah yana ɗaukar bayan shi lokacin da ya so. To jama'a duka-duka a nan shirin namu ya kawo ƙarshe sai wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. A madadin wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf wanda ya shirya mana shirin da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu. Sunana Rukayya Abba Kabara ke cewa ma'asalam.